hukumomin tsaron da sun ma gudanar da wani taron haɗin gwiwa gane da zaben kuma jim kaɗan da kammala taron ne sai na ji ta bakin kakakin rana 'yan sandan jihar adama desu usman abubakar game da irin tanadin da suka yi dukkan eh, sauran abokan aikin mu kamar su civil defense immigration custom prison road safety dukka masu ruwa da tsaki a cikin wannan harkar suna tare da mu cikin wannan harkar zaben nan eh, ma'aikatanmu duk wanda ya kamata ce an kawo shi domin a yi wannan aiki duk suna na kasa kuma muna so mu tabbatar da al'umma mu musamman na jihar adama da kewayenta kan cewa su ci filin zaɓe ba tare da wani fargaba da kuma tunanin cewa wani abu zai faru ba domin rundunar 'yan sanda ta shirya domin ta ba da kariya a wannan zaben ana cikin zaben da kuma bayan zaben kamar hukumomin tsaro ita ma hukumar zabe INEC na fa ci gaba da nata shirye-shiryen kamar da yadda kwamishinan zabe na jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf ya bayyana mun shirya yanzu komai da komai ya kare mun kai kayaki zuwa local government mun buda mutane kai mun shirya komai ba abin da ya rage don sanin halin da ake ciki na fa zagaya cikin gari don jin ra'ayin talaka game da shirin da suka yi wa zaben Ya ni kan na shirya da ni da iyali na na shirya sab shine muke son ai canji daga sama har kasa mun shirya sab alasane ba mu zaben Allah yadda da zamu ba ta tsoro tun daga shi ana cewa wani zai faru nan wala ba abin da faru Allah yadda. da a shirye muke in Allah yadda za za zabe ai mun shirya zabe muna jira ranar asabar ta zo ne kawai mu tafi kwarmu da kwarkwata mu je mu jefa ƙuri'a mu kwanaki an yi barazanar kan cewa ta yi wata lokacin zabe a kai har ba kwa tsoro to menene wani dare ne nan jimage bai gani ba sai da mutuwarsa kawai saboda haka mu kisa kan ba irin kisan da bamu gani ba to sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da wasu al'umman yankin Michigan da Madagali da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan ke yin fatali da yunkurin da wasu jami'an gwamnatin jihar da na tarayya ke na amai da su garuruwan su domin su gudanar zabe a can mu mun fi goyon baya a yi zabe a yola waya inda za ta bi da honest sunana alhaji umar abubakar jigila madagascar idan wannan a koma gida jihar zabe ba ta taso ba har yanzu mu ba mu yarda da wannan wajen ba ma a ce za a jihar zabe a nan a yola kuma aina tun tabbatar mana yola za a yi zabe kuma duk mutane mu islam eh, za mu zo mai wannan zabe a nan kamar suna cewa a koma gida a ah, ba wanda zai koma muna nan a yola ba mu goyi bayan ga koma ba to duk har yanzu akwai security problem a wajen masana ma sun sun faɗa a yi zaɓe nan a nan wasu wanda suke matawa a jami'ikan nan bai su yi ko kuwa su je ko ko da su ma kuɗi kawai shi ma nasa lokacin kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umaru fintiri wanda dan asalin yankin madagali ne ya ce fa ba da su ma ake wannan yunkuri ba mun bi inda mu suke na kafa kwamiti mun zagaya duk inda suke har taraba kuma za mu kawo su yola su yi zaɓe saboda haka ainihin ta gaya mana akan wannan eh, tsarin muke aiki kuma a nan yola za mu yi zaɓe ainihin ba ta gaya mana za a yi zaɓe a ko'ina ba saboda haka idan kuma sun gaya mana za a yi zaɓe a gida za mu ɗauki wata mataki amma matakin da muka ɗauka yanzu kuma muna canvassing kuriya ma jam'iyyar mu ta pdp shine za a yi zabe a yola kuma an bamu university federal university of technology na yola ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya